gani wannan shine inda sami magana akan eh, grand prix grand prix ba wani abu ne illa wurin da za ka rinka zuwa kana yin abubuwa domin ka samu grams daga baya kuma idan gram ɗin ka ya kai 500 shine ya kama kana da 1000 ah, dollars kenan so duk wanda yake da 1000 dollars shine zai samu damar cirewa idan kana da 500 gram kenan kamar yanzu kuna ganin ah, wannan account din abin da yake da shi 10 gram ne 10.2 gram balance a daidai lokacin da dala kuma take 2.14 gram price abinda za a ƙara fahimta a nan wurin shi ne cewa shi ita dalar tana tashi ne a lokacin da gram din yana tashi wani zubin dala tana yin kasa. wani zubin kuma 1 gram za ka gan shi bai kai 2 eh, dollars ba yanzu ka ga each 1 gram abinda yake da shi 2.14 dollars so idan kana da 500 grams kudinka eh, kana da 1000 dollars kenan ko kuma 1000 dollars da wani abu so farko idan ka yi amfani da facebook dinka ko kuma google ka shiga shi ne zai kawo ka nan wurin ba komai za ka rinka yi ba illa activities din su ne akwai kallon bidiyo wanda in kana so ka kalli bidiyo za ka danna nan wurin idan ka danna nan wurin zai bude so za ka zaɓi bidiyon da kake so ka kalla misali idan kana so ka kalli wannan bidiyon ne za ka danna wannan bidiyon idan ka danna shi zai fara playing za a lura da inda time yake wucewa a nan wurin so wannan time din da yake wucewa a nan wurin idan ya gama eh, ya kai zero da mean ka kalli one minute kenan so idan ka kalli one minute abin da ya rage maka yanzu kana da gram za ka duba ka gani a jikin bidiyon eh, how many gram ne na kallon bidiyon yawancin bidiyoyin za ka gan su 0.1 gram ne to 0.1 gram za ka kalli bidiyo guda biyar ne a rana ɗaya shine zai baka daman ka samu wa'annan grams da ka samu haka za ka tara su na kallon bidiyo kafin kuma akwai wanda za ka gayyaci wani ka tura mishi link to idan ka kalli bidiyon ka a rana ka gama yanzu ka kalli guda biyar in ka kalli guda biyar ba za ka kara kallo ba sai bayan Eh, wani 24 hours kenan saboda a duk rana ɗaya abinda ake yi zaka kalla zaka kalli eh, youtube zaka kalli bidiyo guda biyar ne to yanzu ka gama kallon bidiyon ka guda biyar kana da 0.1 gram idan ka ƙara kallon wani ma kana da 0.1 gram idan ka kara kallon wani ma kana da 0.1 gram so bidiyoyin da zaka kalla kenan a rana shine zai baka daman samun grams wanda haka haka za ka ci tattara gram ɗinka har ya kai eh, gram 500 sai ka je ka cire assalamu alaikum